Tambaya ta bakwai, ka ƙarasa hadisin, ɗayanku ba zai yi imani ba har sai ya so ɗan uwansa, kuma ka ambaci wasu daga cikin fa'idojin hadisin. Amsa, daga Anas, Allah ya yarda da shi ya ce, manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ɗayanku ba zai yi imani ba har sai ya so ɗan uwansa abin da yake so wa kansa. bukai da musulmi ne suka ruwaito shi. Daga cikin fa'idojin hadisin, na ɗaya ya wajaba kan mumine so wa mumine alheri kamar yadda yake so wa kansa na biyu hakan kuma yana daga cikar imani